الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ قبل كراتمنا الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية الإمام الترمذي a nan masallacin sahabu bawar street cikin garin jimeta a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da uku kuma za mu tashi babu ma ja a fi sifati naumi rasulillahi sallallahu alaihi sallam babin da ya zo yana mana bayanin siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake bacci bacci kanin mutuwa ne amma ba mutuwan ba ne ba ranka ne zai rabu da jikinka gaba ne ba sai wani abu ne zai zo lullube ka ya lullube maka zuciyarka har ka daina jin abubuwa ka daina fahimtar komai ka daina ganin komai bacci yana daga cikin al'arabu bashariya shari'a abubuwan da dole sai ka shi wanda wannan ne yake nuna cewa annabawa mutane ne saboda suna bacci suna jin yunwa suna jin kishirwa suna jin gajiya ɗan adam shi yake da wannan wata ka ji bacci ya dame ka in baka samu kai shi baka shiga cikin damu amma ubangiji subhanahu wataala la ta'khudhuhu nawmun la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi ma ba kama shi bacci dana bacci haka nan mutum zai ji yunwa ko kishirwa Allah ta'ala ba ya jin yunwa ko kishirwa wata ran kuma ka ji gajiya saboda ka yi wani aiki duk saboda kai dan adam ne ubangiji ta ala ya ce sammai da kasai ce wa ma masana min dogo. ba wata gajiya ba ta shafe ana bai gaji ba ko annaban Allah suna gajiya suna bacci suna jin yunwa suna jin kishirwa wannan shi yake nuna cewa su ma mutane ne sai dai su yin sun tsara sauran mutane daraja kamar yadda ubangiji ta ce kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mutum ne irin sai dai bambanci na da ko ana mini wahayi ko kuma ba a muku wahayi wannan ko daraja ne wanda su annabawan su kaɗai suka ke tsanta da ita to mazala ta sama mutum ba aljani ba ne ka ce masa aljani ka zage shi ba mala'ika ba ne in ka faɗi aka ka rage masa daraja shi mutum ne wanda ya fi mala'iku ya fi dukkan halittar Allah ya fi mutane gaba ɗaya daraja Allah ta'ala ya ɗaukaka darajar amma wasu abubuwa da suke samun mutane suna samun sa kamar jin raɗaɗi da bacci da sauransu sai ce wa fihi sittatu ahadith a wannan babin akwai hadisai guda shida hadisi na farko imam tirmidhi yace haddathana muhammad bin al-musanna qala anba'ana abdurrahman bin mahdi qala anba'ana isra'ilu an abi ishaq an abdullah bin yazid an al-barra bin azib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك وانا حديث انجتشني إمام أحمد ما رويتوش مصطفى حديث محمد بن المثنى لدى عبد الرحمن بن مهدي لدى إسرائيل لدى أبو إسحاق لدى عبد الله بن يزيد لدى براء بن عازب صحابي من زعل الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم tabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana idza akhadha mabja'ahu ya kasance in ya rike wurin kwanciyarsa idan ya zo inda zai kwanta ko gado ne ko katifa ne ko taburma don ya zo wa ba a kaffahu na, ina tsora tafin hannunsa na dama ta ta kaddihil aiman karkashin kundukufinsa na dama wato kumatunsa karkashin kumatunsa na dama nan yake dora tafin hannunsa sai kwanta a kai wa qala sai ce rabbi kini azabaka ya Allah ka kiyaye ni daga azabar ka yau matab'atu ibadaka a ranar da za zaka tada bayinka wato kenan maza su yana kwanciya ta bangaren dama ne ba ta bangaren hagu ba suka ce kwanciya ta bangaren dama shi dai sa ka tashi da wuri cinka ba zai yi nauyi sosai ba za ka sai ka kwanta ta bangaren ta bangaren dama in ta zo kwanciya kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu sannan kuma dama dama tana da albarka tana da albarka ta fi hagu albarka za ka sai ka kwanta ta ta bangaren damanka idan mutum yana da lazura to sai kwanta ta bangaren hagu ko kuma ya gaji da kwanciya ta bangaren daman, sai zai juya sai juya bangaren bangaren hagu idan ya gaji da dama da haƙuɗin, to sai kwanta a rigingine kansa yana kallon yana kallon sama ko yana daga luran ba zai kwanta wa innan gefe biyu ma sai kwanta mu talqiyan yana ne yana ne rigingine amma ba a kwanciya da ciki sai a halin laluwa daman ba ta da lafiya hagun ɗin ba ta da lafiya bayan ma akwai matsala to anan sai mutum ya yi wato ainihin rubuta ciki amma in ba haka ba kwanciya ce wanda musulunci ba ya ta akwai hadisai guda biyu ɗaya hadisin yana cewa inna hadhihi bid'atun yukiru Allahu azza wa jalla irin wannan kwanciyan kwanciya ne da Allah ta'ala yake ki mutum ya rubuta ciki haka ya kwanta za ka ko yaro ne kaga yayi haka gyara masa kwanciyansa ka saba wa musulunci haka nan wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wuce Abu Zar ya yi rubuta ciki ya kwanta ya kifa cikin sa sai manzon Allah sai ya zungure shi da kafansa ya ce masa ka tashi inna ma hiya jiddatu ahli nar wannan kunciyan yan wuta ne kar ka dinga kunciyan yan wuta to kaga kunciya ne wanda take wato ainihin marar kyau so mutum da zai yi wannan kwanciyar ba sai halin zura kamar a ce bayansa ya kone da gefe da gefensa ko yana jinya ko akwai ɗan matsaloli to wannan sai irin wannan kwanciyar amma ba haka ba kwanta ta bangaren dama in ka gaji ɓangaren hagu ka sake dawo bangaren dama hagu in kuma duka suka gaji to sai dai ka yi rigingini ka kalli sama kenan to ne ita ce kwanciya ta mutunci amma kwanciya ta rubda ciki ba kwanciya ne ta ta mutunci ba ko yaro kar ya dinga yi ballantana babban mutum ah, sai manza sama idan ya kwanta sai ce rabbi kini azabaka ya Allah ka kiyaye ni azabar ka yau mace aku ibada ka ranar da za ka kada bayan ka me yasa zai faɗi haka saboda mun ce bacci kanin mutuwa ne ba mamaki kila mutum ya zarke kenan daga baccin kuma shi kenan sai wuce lahira da kaga sai kai addu'a eh idan kai bacci baka san inda kake ba sai ka farka ne kake gane cewa ga inda kake to saboda haka za iya zarcewa sai ce ya Allah ka kiyaye ni azabar ka ranar da zaka tada bayan ka to ka kiyaye ni da azabar ranar alkiyama zafin rana da ke farfajar kiyama da tashin hankali da bakin ciki da bacin rai da wutar jahannama da sauransu da sira'i duka Allah yana azabtar da mutane da wannan da muke wannan yaro ya Allah ya tsare shi da dukkan wata azaba ta ranar alkiyama ranar da Allah ta'ala zai tada bayan a bayan sun mutu a aku ibada wanda za ka tada bayan ka bayan sun mutu daga kaburburansu wai zai kuburu ba'afi kaliman nafsun ma qaddamar wa akhar za ka ranar da za kowa zai dinga fitowa daga kabari kamar fari haka za a dinga fitowa ce Allah ya kiyashi daga wannan ita Na wannan addu'an sunna ce an samu sunna biyu a wannan hadisi na bacci yadda maza ya yake yana yin bacci in zai kwanta bangaren sa na dama sannan kuma yana yin addu'a bangaren dama din kuma yakan sa kafin hannunsa a ƙasan abin nan musamman mutum bai da filo kaga hannunka sai zama shine filon nan kake sai yakan sa hannunsa haka ko kana da filo ka sa filo shi kenan amma addu'o'in ba wannan ne kawai ba za mu faɗi sauran hadisi na gaba Haddasa na mahmud ibn ghailan قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربدي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Ina jisi shi ma ingantacce ne kuma Bukhari ya ruwaito shi. hadisin mahmud bin ghailan daga abdurrazzaq daga sufyan daga abdulmalik bin umayr daga rabi bin hiraj daga huzaifa al-yamani radiyallahu anhu Allah ya tare shi قال yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi manzala sama ya kasance in ya taro zuwa ga shimfudansa wata ya zo sa zai bacci lokacin da ya kwanta kala sai ce Allahumma bismika amutu ya Allah da sunanka zan mutu wa ahaya kuma na rayu gaji har yanzu dai an kawo mutuwa lokacin da ka zo bacci kuma sai ka tina da mutuwa kuma don kanin mutuwa ne kar babban kuma ya mamaye ka to ka kasa tashi sai ce da sunanka ya ubangiji a mutu zan mutu kuma wa ahya kuma da ka zan rayu Allah ya sa mutu da sunanka ya rayu da sunanka wai zasta ya kaza idan ya farka kala sai ce alhamdulillahi ladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur wannan ita ce addu'an tashi daga bacci kenan alhamdulillah allazi ahyana na gode wa Allah ta'ala da ya raya mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu ilayhi nushur wato wabinnan tashi zuwa gare shi ne ranar alkiyama bayan ya kashe mu karamin mutuwa kenan wanda ba ka jin duk abin da ake wannan addu'an ita ma ta farkonta daga bacci ba تفرق رب قني عذابك يوم تبعث عبادك وكما كتي اللهم باسمك أموت وأحيا باسمك أموت وأحيا إن ذاك كنت فسنا أقوى أدوى أن تزوء بخاري ونبدي قاوته شيني باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفو إن أمسكت نفسي فغفر لها وإن أرسلتها فأفضها بما تحفظ به أطفاله وكما إبادك الصالحين أو تريبان bismika rabbi wa ba'tu jambi da sunanka ne rabbi ya na wa ba'tu jambi na aje haƙarƙari na sasanni na ka gana kwanciya ta gefe ne ba da ciki ya ke sannan ya ce wa bika arfa'u kuma da sunan ka zan ɗaga in na zo tashi ma da sunan ka zan tashi in fata nafsi in ka karɓi raina daga baccin ka ɗauki raina gaba ɗaya faghfir laha ka gafarta wa a wata riwayan farhamha ka ji karar wa ibnu ya banna fa in arsaltaha in kuma ka sake mana ka damin da raina wanda ci gaba da rayuwa fa fazha ka kiyaye ran bi ma tahfazu bihi as-salihin da abin da kake kiyaye bayin ka salihai da shi wa taywa bi ma tahfazu bihi ibadaka salihin da abin da kake kiyaye bayin ka salihai da shi daga wannan addu'an ta da muhimmanci ka kwanta da sunan Allah ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma da sunan Allah za ka tashi in Allah ya karbi ranka ma ka roƙi rahmatsa da gafara in kuma ya maka da ran ka roƙi Allah ya kiyaye ka ya kare ka da karewa to da ka tashi ma sai ka tashi cikin kariyan ubangiji subhanahu wataala kaga addu'a ta ta uku kenan amma da yawa mutane ba da addu'a suke kwanciya ba suke kwanciya da waya kana kallo kana kallo har bacci ya dauke ka ga Allah ya al'umma dan addu'o'i ake yi kai alwala kai addu'a ka kwanta in ta zarce ma kenan ta zarce maka da kyau amma kana kallon shirme ya ta faɗi a hannunka kai bacci a haka Allah ya a ah, sai ce idan ka farka kuma zaka ce alhamdulillah ladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kaga shi ma wannan akwai tina tashiyar kiyama alhamdulillah a ahyana mun gode wa Allah ta'ala da ya raya mu ba da ma amatana bayan ya kashe mu ilaihin nushur tashin alkiyama zuwa gare shi lokacin da za a tafi daga kaburbura shi kuma kamar yadda bacci yayi kama da mutuwa ba ka farka kuma yayi kama da tashin alkiyama isa manzana sallallahu lokacin da haka saukar masa da wa'ayin zira ashirata al-aqrabun wa anzir ashirata al-aqrabin ka gargaɗi yan uwanka na kusa ai ya tara su a kafa daga cikin abin da ya ce musu ya ce, wallahi na kun! innakum satamutuna kama tanamu wa la tub'athunna kama tafkiru wa innaha imma al-jannatu abadan al-naru Ya ce, wallahi za ku mutu kamar yadda kuke yin bacci ya imani akwai bacci zai kai imani akwai mutuwa kace kuma wallahi za a tashe ku kamar yadda kuke farkawa daga bacci daga farkawa daga bacci ya kama da tashin aljama tashi ka daga kabari kace ko makomar biyu ne ko dai ka shiga aljanna har abada ko ka shiga wuta har abada in baka yi imani ba in ka imani ka dawo ma aljanna in baka imani baka ka ma a wuta to kaga shi yasa anan yace alhamdulillah da zai ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kuma wannan kamar ishara ne zuwa ga faɗin Allah ta'ala da yake cewa huwa zai yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah ta'ala shi ne yake ɗaukar ranku da daddare a lokacin bacci ƙaramin ɗauke rai baka jin komai baka ganin komai sannan kuma ya san abin da kuke yi da rana da daddare ka kwanta ka huta baka jin komai hutu kawai kake in ka tashi sai ka ji ka su kwaikwai da rana kuma ka ci gaba da duk abin da kake na ayyukanka amma Allah yana sani da shi in mai kyau kake Allah ya sani idan mummuna ma Allah ya sani yasa wani ta lafi sun mai basu fihi da yi kuza ajalin musamman sun mai ilaihi marji'ukun sun mai kun bima kuntum ta'malu sannan Allah ta'ala zai tashe ku a cikin wannan yini da daddare ya saka barci da rana kuma ya farkar da kai domin a hukunta wani ajali abun ambato shine ajalin rayuwarka zuwa mutuwa sannan kuma makomarka zuwa ga Allah ne subhanahu ta'ala ya baka labarin abin da ka aikata a duniya wa Rabbi da قل بلى وربي وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامه ذلك على الله يسير وذاك za ka a tashe ka a baka labarin duk abin da ka yi a duniya ko ta manta ma Allah bai manta ma ka manta Allah bai manta ma malaiku ba su manta ba sun rubuta to bacci rahama ce ta ubangiji subhanahu wa mutara. ka ware daily babu zafin rana babu hayaniyan komai ga kwanta ka huta kuma yadda ba shi yake cewa dare mahutar bawa da rana kuma kowa tashi sabboginsa kai ma ka tashi ka kama sabboginka da sungullanka da neman abincinka da sauran abubuwa da za ka yi kuma yadda yake waje laila waje annan laila libasan waje annan nahara aisha. an sanya dare ya zama tufafi wurin nitsuwa wurin rufin asiri shi kuma yini ya zama wurin lokacin neman abinci lokacin neman abinci wata sura ya ce wa min rahmatihi jada da kuma laila wannan hara li taskunu fihi wa li min fadlihi da to rahama ce ta ubangiji ta ala ya dare da rana dare da yi. shi yinin shi daren don ka samu nutsuwa a ciki yinin kuma ka je ka nemi abinci ta ga gari yawa yana ta tafiya kasuwa da wuraren sana'a da jira kuma kowa sai koma gida da kwanta wannan tsari ne na ubangiji ta da duka ya zama gini gaba daya yaushe za ka huta in duka dai gaba daya yaushe za ka nemi abinci kuma in kace ma zaka fito in kila wani lokacin da zai bacci lokacin wani kuma zai fito Me sayan kayan ka yana bacci ga kuma ka fito ka kasa da ba lokacin duk iri ɗaya ne sai ka zo sayan kaya mai kayan kuma ya je ya yi bacci kaga za ku ta sabani kenan kuma ka ce da rana shine lokacin kasuwanci ka je ka saya za ka samu ta sun kasa kayan da kuma lokacin bacci ne ma ba za ka cin kayi kasuwa wannan haka Allah ta'ala ya tsara ya tsara lokutan to amma wannan ba ana nufin cewa da rana ba a bacci ba na yi kana so ka yi da rana in ka samu lokaci ba ni da jirgin ko ba za a yi kasuwancin ba in akwai mai siya da jirgin ka zo ka buɗe kayanka wanda za a ga wasu shagunan 24 hours ne awa ashirin da hudu ana kasuwa kuma ana kowace tsakanin minti goma ana samun mai zuwa sai kayan an gaje manyan garuruwa mol mol da supermarket awa ashirin da hudu kuma ana samun masu sayan masu sayan ko ka makka lokacin da ake hada-hada za a ga 24 hours din kafin a yi mutu doka amma yanzu akwai doka za a ga ana sai da ana ana sai da to kaga rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala ya tsara mana wannan sai sai ka gode wa Allah akan wannan shine alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur hadisi na gaba haddathana qutaybah ibn sa'id قال حدثنا المفضل بن فضالة an أقيل أراه عن الزهري عن أروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات ana hadisin shi ma ingantacce ne kuma hadisin bukhari bukhari ma ruwaito shi hadisin qutayba bin sa'id daga al-mufaddal bin fadala daga uqayl arahu an zuhri ina ganin daga zuhri ya ruwaito shi shi uqayl an urwa daga urwa ana aisha daga aisha radiyallahu anha Allah da ita qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mazan Allah sallallahu ya kasance iza awa ila firashihi in ya taro zuwa ga shimfudan sa kulla lailatin kowane dire jama'a kaffaihi sai ya hada tafin hannunsa guda biyu fa nafasa fihi ma sai ya tofi a cikinsu, su wa qara'a sai ya karanta qul Ahad ahad zuwa karshen ta qul ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad suratul ikhlas ko qul a'udhu bi rabbil falaq shi ma zuwa karshe wa qul a'udhu bi rabbin nas shi ma har zuwa ƙarshe suratul da nas falaq da nas har zuwa ƙarshe sai ya karanta su bayan yayi haka yace summa mataha ma sannan sai ya shafa da hannayensa masada min jasadi abun da ya samu iko na jikinsa yabda'u bihima ra'sahu zai fara shafan kansa da hannayen wa hau da fiskansa wa ma da min jasadi abun da ya fiskanto na jikinsa ya yasna'u zalika thalatha marrat zai haka har uku wato ya haka karanta ulhuwallahu da falafi da nasi taufa ya shafe jikinsa ya sake yi karanta ulhuwallahu da falafi da nasi taufa ya shafa ya sake na uku sun da so da haka karatun sau uku tofin sau uku shafawan sau uku ba wai kowanne kai kafa uku uku sai ka shafa ma kafa ɗaya ka shafa ka sake kafa ɗaya ka shafa kuna hadisi ya ci kana iza awa ila firashi kulla lailatin da yake kulla lailatin kaga kowane dare manzo sama yake saboda kariya daga aljani sharrin aljani da mutu. sannan sai aka jama'a kafai yana hada tafukan sa fana fasa fihi ma sai tofi a cikin sai me kenan zuwa hadisin ya nuna kafin ai karatu za a yi kafin shine zahiri wasu malamai aka zo kafin sai a tofa sai kuma yi karatu amma abin da ya fi shi ne a yi karatu sannan a tsofa wannan shi ne abin da aka sani domin karatun yawon da yake taruwa a bakin ka lokacin da kake karantawa to shi ne za ka tsofa kuma babu isali a nan domin an yi adafi ne da wawu mantani da aka ce fa na fihi ma wakara ba a ce fakara ba to da ka ya yi tofi ya yi karatu zai iya wa karatun ne ya fara zuwa kafin kafin tofi tunda ba a ta fa'o ba da an ce fakara sai zama yana bin na fasa ne amma za ka ce wa ƙara'a fakara da zaidun wa amru zaidu da amru sai suka fita ba mu san waye riga fita a cikin su amma za ka ce fakara da zaidun fa amru zaidu ya fita sai zaidu ya fita amru ma ya fita kenan zaidu ya riga amru fita za ka fana fasa fihi ma wa ƙara'a ba a ce fakara ba ko summa ƙara'a ba wannan shi ke nuna zai iya ya zama kira'an ita ta fara kafin tofin kuma haka ne al'adan tofi wasu ma ne kwalka ce fana fasa fihi ma sai shirin tofi ya yi niyan tofi a tafin hannun wa ƙara'a sai ya karanta inan wana fasa bin sai kuma yi tofi inan fana fasa fihi ma na farko ba tofin ba ne shirin yin tofin ne sai a karanta na fatan muna fahimta alayi halin dai jumalin sun tifaki cewa ta karanta ka tofa ya fi akan ka tofa kafin ka karanta sai kuma wa'annan qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas wa'annan kariya ne daga ne daga dukkan wani shari'a qul huwallahu akwai tauhidi da ita qul huwallahu ahad kace Allah shi kaɗai ne na shi da abokin tarayya Allahu samad Allah ne abun nufi da bukata ba mai biyan bukata sai Allah ba na yake nufa da addu'a da bukata sai Allah shi da Allahu samad kuma Allah shi ne wanda ba neman komi a wurin kowa amma kowa na neman komi a wajensa lam yalid bai haifa ba kinan bai da ɗa wa lam yulad ba haife shi ba kinan bai da baba bai da farko bare ya zama yana da baba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani mutum ɗaya da ya zama kiri kininsa ya zama irinsa babu bai da makamanci shine ma'anar lam yalid wa lam yulad kamar yadda Abdullahi abin Nabi ma bidan ke cewa walaysa bi wale walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-mumaddad shi ba abun haihuwa ne ba mai haihuwa ne ba da da ba da baba ba da kini wanda ya kamata shi jalla jalaluhu wannan suran shi sa ake ce mata suratul ikhlas wato suran kadai ta Allah shi ne ma'anar ikhlasi wanda aka kai ta ta'dilu sulufal qur'an tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alkur'ani kashi daya cikin uku kashi daya cikin uku na alkur'ani ba ana nufin in ka karanta ta sau uku kaman ka karanta izo ashirin ba in ka karanta sau ɗaya kaman ka karanta izo ashirin ba in ka karanta sau uku za a baka ladan ka karanta ƙur'ani ba a'a ƙur'ani ma'anoninsa kashi uku ne akwai tauhidi aqida a ciki akwai shari'a akwai kuma kisoshi to kaga kulhu Allah ta dau bangaren akida bangaren tauhidi to da ka akwai tauhidi a ciki in ka karanta ta ka nuna Allah ta'ala shi kai ne abun bauta kuma shi ka dogara da shi kuma shine mai maka kace ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi al falaq ga musu ina neman tsari da ubangijin asbahi shine al falaq in shiqaqus subhi faliqul hajji wan nawm qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq daga sharrin abunda wato ya halitta ya tura take ne qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min ina neman tsarin ubangijin kirtowar alfijiri daga dukkan sharrin abin da ya halitta ina min sharri kala. kaga daga cewa mun zai halitta akwai aljani akwai shedan akwai mutane akwai zaki akwai damuta akwai yan fashi da makami akwai yan kinnafi akwai yan boko haram duk wani dan ta'adda ka nemi tsari Allah ya tsare ka da shi har ka kwanta ne min sharri ma khala wa min sharri ghasiqin idza waqa kuma ina neman tsari daga sharrin ghasiqin dire duhun dare idza waqa in yi duhu wanda aka duk wani masifa na cikin dare kuma ka nemi tsari da gare shi min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati fil ina neman tsarin Allah daga sharrin masu tofi mata a cikin kulle-kulle wato su ne masu sihiri a sawahir kenan ina neman ina neman tsarin Allah daga sharrin masu sihiri amma sai aka ambace su mata sau da mata so suka fi yin sihiri su suka fi shiga bokaye ke da maza fi to har da mazan ma sun shiga saka ne in wani yana nufin ka da sharri ma ko da wani tsafi ko da wani sihiri to ka riga ka nemi tsarinsa lokacin da ka zo kwanciya sai ka tashi lafiya garau da eh, ya sai maka wani abu idan Allah an kasuwa to sai ɗaya suran kuma قل أعوذ برب nas ina neman tsarin ubangijin mutane mahalicin mutane mai mallakan mutane mai sarrafa mutane da ke malikin nas shugaban ai sarkin mutane shugaban su kenan shine kawai sarki shine ainihin mai shugabanci ilahin nas wato abun bautan mutane Abun bauta da gaskiya sai Allah amma akwai tauhidi a ciki kula uzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas ina neman tsarin ubangiji ta'ala daga sharrin wasu wasin mai nokewa shi ne ainihin shaidan alkhannas almuktafi ne ne nokewa ne in na ce mai ɓuya kawai ba zai ba da ma'anan alkhannas wato ɓuya shi ne ka je ka ɓuya a wani wuri nokewa ka ɓuya a wani wuri da alkabarin ana yi ne na na cire ne ko ba kwa ji ji ne ba ka bi gida nokewa shine za ka ɓuya ne a kusa da wanda ba ka son ya ganka amma kana kafa kafa kar ya ganka da ya yi haka zai ganka sai ka dan koma ba inda ba zai ganka shi ne ma'anar nokewa wato ka dan bayyana inda ba za a ganka ba in an zo za a ganka kuma kana iya dan koma ba inda ba za a ganka ba ne alkhannan to shedan haka ne yana kusa da kai amma a ɓoye yake a ɓoye yake in in ya ga alaman za ka gane sai ya noke yana ka zo kana cin abinci to dan yana kusa da kai yake amince da kai yana cewa bismillah sai dan ja da baya ba hararo shi kenan to ina neman tsarin Allah mahalicin mutane mamallakin mutane abun bautan mutane daga sharrin shekan mai nutsewa mai ɓuya wanda shi yana ganin mu ba ma ganin ya yarakum huwa wa qabiluhu in haythu la tarawna shi da jama'arsa duk suna ganin ku shekan amma ko kuma ba ku ganin Ko idan za ka yi yaƙi faɗa da wanda yake ganinka kake ganinsa da sauƙi ka nemi takobi kawai in ka gan shi ka buge shi ma bindiga ne ma sanda ne kana ganin sa to amma in za ka yi haƙi da wanda ba ka gani akwai matsala yanzu za a kaddara mutum ne za ka yi faɗa da shi kai ka ɗauko makamin ka ya ɗauko amma fa shi yana ganin ka kai ba ka ganin sa za ka yi nasara na da wahala to shi ɗan fa abokin gaba ne wanda yana ganin ka kai ba ka ganin to ta yaya za ka yaƙe shi kuma an ce ka yaƙe shi ɗin an ce kage shi an ce inna na lakum aduwwun fattakhiruhu aduwa shaiɗan makiyinku ku ne ku rike shi maki ma'anan abokin gaba ne ku rike shi abokin gaba ma'ana ku tanadi makamai na yakin sa sai da ka yake shi ah, sai dai addu'a sai dai ka nemi tsarin Allah ka kira uzu billahi minash shaitanir rajim wa a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas a roƙi Allah ya tsare maka shi kawai iya abin da za ka iya yi don wani daga cikin magabata ya tambayi wani yace in shaidan ya zo maka a zuciyanka yana maka wasu wasi kai abu mara kyau ya kake yace sai in ture shi a zuciya na yace in ya sake zuwa sai in ture abun a zuciya na in ya sake zuwa in ture yace in ya sake zuwa fa yace in ture sai har yaushe yace to bari in tambaye ka yanzu idan ka zo wucewa a kofar gidan mutane suna da kare suna zaune a ƙofar gida sai karin ya kama maka haushi yana ka. ya za ka yi ya ce in ya biyo ni sai in kore shi ya ce to in ka kore shi ba ka tafi ya sake biyo ka yana haushi fa ya ce sai in sake koransa idan ya sake biyo ka fa in sake koransa ya ce har yaushe ka shi za ka rabu da shi da ka ce wa masu karen nan don Allah kuwa karen ku magana in suka ce kai sai kare ya dawo ya zauna sai ka kama hanyar ka tafi ya ce to haka shaidan sai ka haɗa shi da ubangijinsa ya Allah ina neman tsarinka daga shekan Ya Allah ya daka shekan tsawa ke rabu da kai amma kai ba za ka yi a kan ba shi ne ta'awizi ke ozu da rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas za ka duk lokacin da shi ne zama kai ka ce ozu billahi minash shaitanir rajim in za ka yi ozu billahi minash shekarar rajim to Allah ne kake neman ya maka yaki kai ba za ka iya ba tunda da ganin ka shi yana ganin ka sai alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane wato wanda yake sa mutane waswasi a jin su ko za ka sai ya sa ka ka je kai zina ka je kai sata kai jalunci kai ta duk da ne yake riya maka wannan abun kai kuma sai ka bi shi duk wanda ka sa saba Allah dan ne da son zuciya shedan ya riya maka sai ka bi abun zuciya ka fita ta ko kai mana kawai shi kenan sai ka je ka je ka kai kanka halaka kace sa ba a biye wa shedan saba masa ake yi mai arziki ko mutumin da ya shi shine wanda yake gane cewa shedan ne yake son ne abu kazan nan to ba zan yi ba zuciya na tana bin shaidan ne wannan son zuciya ne ba zan yi ba shaidan ne ya riya mata na yi, to ba zan yi ba shikenan dama shaidan ne zai riya maka zuciyanka ta hukunci ko zuciya ta riya zai tsayin hukunci shi ne ce wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma mahabaka za su fala min huma, khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayd al-khasm wal hakam haka bi shaidan da son zuciyanka ka saba zuciyanka ka saba shi ko da nasiha sun ce wai nasiha suke maka sai shi dan ma ya faɗa ba yace yana muka me yake cewa ne a ayan ne inni wa wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin ne nasiha nake muku nasiha ina ga annabi adam da hawa ita ce na saba Allah ne ma ya cewa nasiha nake muku ina cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad Ita ba abin da nake hango muku ba ko ba ku hangowa ba ni ba ina shiryar da ku ta farki na shirya ne shi ne ba yake faɗan wannan ka kaga karka yadda da shi ko ya ke na nasiha ke masa ka saba masa karka bi shi to shine ka zama mutumin kirki ka ya kishe dan kina to daga nan ne aka yi karin magana idan mutum yana kan bata sai yake kiran mutane yana cewa shirya ne sai a ce abin nan tsara shaitan wa'iza shaitan ya zama mai wa'azi idan ka duba yan bidi'a yanda suke tsora mutane akan shirka akan bidiyoyi kuma su dage su tsuwa cewa wai wannan ɗin shine shirya wai in ba haka kai ba kai makiyin annabi ne ko kai dan wuta ne ko waye mutum ya dage akan wannan in baka sani ba sai ka ɗauka nasiha aiki ma amma kuma in ka san shara shaytan wa idan shaidan ya zama mai wa'azi sai dan ma ya irin idan abubuwan shi ne sai ka gane inda shirya take mutumin da yake kan sunnar manzala ta alaihi yake kan alƙur'ani duk abin da zai ya ja aya ya ja hadisi karantarwansa alƙur'ani ne da hadisi abin da manzon Allah ya zo da shi shi ake karantarwa ana bincike ana ƙoƙarin a yi aiki da shi amma kuma yau wai shi ne ake cewa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wanda ya watsi da koyarwar alkur'ani da koyarwar hadisi ka faɗe ba ruwansa da sunna da hadisi yana bin wasu mutane daban da kuma shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fara shaydanu wa'izan kenan shedan ya zama mai wa'azi in baka iya maka sani ba sai zo ba ka ba aya ba hadisi tatsuniya kawai ga abin da manzon Allah ya zo da shi sai a ɗauke ka akan sa ɗora ka akan abin da wani mutum daban ya zo da shi ko ta hanyar mafarki ko kuma ya ƙirƙiro wa kansa ya ƙirƙiro ne kawai ko ni ƙirƙiro masa yake tafiya a kai amma wannan ɗin kuma shine daidai ba na annabin ba sannan a lokaci guda kuma shi ɗin kuma ya fi ka son annabi kai da kake kan na annabi ya fi ka son annabi wannan ma za su ce kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أداءني دخل الجنة ومن أفاني فقد أبى maza su ma'aikin dukkaninku za ku shiga aljanna sai wanda ya ƙi suka cewa zai ƙi ya rasulullah ya ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mini kuma ya ƙi ya shiga aljanna sai wanda yake saba wa manzon sama kuma wai shine kuwa masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ai fara shaytanu wahda kenan ya zama mai wa'azi in ka gane wannan ka'idan shi kenan in mutum ya tsora ka kan ƙura'ani da hadisi to ba ya tsora ka a ka masa biyayya kan ka kai wa Allah da sa biyayya wannan ku tafi amma yana kau da kai da qur'ani da hadisi yana so ya tsora maka wani sa to fa ne yake son ka ba ya zama shi ne Allah ka manzon ka. amma a baki kuma shi masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a lokaci guda da su dinga walakanta Allah su rena Allah su ce su ma suna iya zama alloli a zagi Allah Allah ba komai ba ne haƙƙin Allah a fa'a wani a nuna wani a ce shi ne Allah wani shirme ne ba haya da fitsari a ce shi ne Allah duk wannan bai zama matsala ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ake cewa ana ana son sa su su taɓa shi ba za a ce komai ba wani ko bai taɓa shi ba a lizinta masa cewa ya taɓa shi a masa izamin cewa ya taɓa shi kuma wannan wai shi ne kira izuwa ga addinin Allah shi Allah bara a taɓa nuna maka girman sama idan na maka girman manzara sama don a fake da wannan a nuna maka girman wani daban ba manzon Allah shi ne manufa ba wani daban wani daban ake son a sa maka son sa a ranka da girmama shi da yi masa biyayya fiye da ta manzon Allah sai a fiki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan duk shedan ya riga ya irin wannan abubuwa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad suka ce dage shi ko za ka yi shi ma ya ce tafarki madaidaici yake shigar da mutane alladhi waswisu fi sudurin na, min al-jinnati wan nas shedan da yake wasuwasi wa zukatan mutane daga cikin mutane da aljani suna nan malamai sun yi sabani wajen fassaran ayan allazi wasu fi su sudurin na? ne wasu a kira don mutane sai aka ce minan jinnati wannan daga aljani da mutane zahirinsa shekan yana yi wa aljani wasu wasi yana yi wa mutane ma wasu wasi kuma an ambaci aljani da mutane annas annas so da aljani ma akwai musulmi ai shedano kuwa su ne kangararrun aljani kangararrun aljani amma su halayen suka ce a'a shi mina jinnati wan nasi da mutane da aljani ne su ne wasu wasi fi su sudurin nas a cikin zukatan mutane allazi su fi sudurin nas mina jinnati wan nas so da haka akwai shaidanun mutane da suke mutane wasu wafi a zuciyarsu akwai shaidanun aljani da suke mutane wasu wafi a zukatansu shi ma na minar jinnati wannan su so da haka akwai shaidanun insi wajin shaidanun mutane da aljani so da haka kai kila ma ka da mutane ne baka sani ba za zo su dinga tusa maka ra'ayi su dinga sa maka barna su dinga ɗauke maka imaninka suna sa maka shirka da bidiyoyi shi kenan sai ka yadda ka ga zama ne shedanin ka kenan allazi wasu su fi sudurin na sau da aka sai ka bi shi ka bi shedanin mutane na wani ake nabi da ne kullum mutamar da duk mai taurin kai sunansa shedan Sau da aka mutane akwai masu taurin kai wanda ba ka bin Allah shedanu ne a aljani akwai masu taurin kai wanda ba ka bin Allah Ya yasa aljani musulmi ba a ce masa shedani ba a ce masa jinniyun ga wani a dabbobi ma akwai shaidanu su ne kangararru da aka duk wani abu kangararre sai ce shaidani ne ko da aka a kare ma akwai akwai shaidani zan zuwa ce alkalbul afwadu shaitanun in kare shaidani ne bi taurin kai ne to kaga akwai mutane masu yi wa mutane wasu zo a zukatansa su ne masu adda jama'a zo su ta makata tatsuniya da wasu abubuwa wanda suke na ɓarna ne su nuna maka shirya ne kamar yadda aizani ma suke yin wannan ba za ka zai kai mutane su gaɓar kai sai ka ji ra'ayi gane kuskuren ka ina ma baka ka rike shi abokin zama ba kamar da Allah ta ce wa mai abu zalimu ala ya dai ya kudu ya laita ni ta kasu ma'ar rasuli sabila ya wailata laita ni lam attakin fulana kalila laqad a an zikri ba da ilza'ani wa kana shaitan al insani qadura Sai inna dama sai ka shiga uku ka lalace ina ma ka riki tafarkin manzala ta sanawa ina ma manzala ta sanawa ka bi a duniya ina ma baka riki wani a matsayin aboki ba Ga shi yanzu ya ɓadda kai ya kau da kai daga tafarkin manzala ta sanawa Allah ta ce ɗan mai taɓar da mutum ka ya ɗauke ka yanzu a ji a tsoma ka cikin yan biliya kai wasu shekaru in ba ni ne da kai ba kai ma za ka zama yi ga sun zama shaidanun hakiya da tsoma ka cikin kafurai zuwa ɗan lokaci in ba ilimi ne da kai wai sai ka da cross duk mun ga wayannan. ka zama kirista ka zama wani abu daban wani addini daban so da haka ka san da wa za ka dinga zama almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana addinin abokinsa ne fa ya duba wa ya kamata ya zama abokinsa mutanen kirki وكن للصالحين أخا وحلا وكن عن كل فاحشة جبانا كما أبوكي نمتاني كلك samu dalisul khair wanda sun yace misalin mai zama da mutanen kirki da wanda yake zama da mutanen banza Kawai mai zama da turare ne da mai zama da mai zuga zugi na wuta mai turare in kana zaune da shi ko kai ka sayi turaren kaga ka samu fa'ida duran da kasa zaka ji dan shi ko kuma ya baka kyauta ma ko kuma ka ji ƙanshin a jikinsa yanzu idan ku uku ko ku biyar ta wani mai turare mai ƙarfi ya shigo ku ba wanda zai gane wani bai sa turare wani sai ka sa gane ma waye ya sa wannan turare ma ka ga an samu fa'ida to in ko ka zauna da mai fura wuta ko ya kona tufafinka ko ka dinga jin warin wutan ka dai ka cutu a lahira ne ba ka misalin ke in ka zauna da mutumin kirki za ka tafirantu da shi za ka zama mutumin kirki in ka zauna da mutumin banza za ka zama mutumin banza shi sa a ƙa'ida ba a tambayan mutum halinsa ana tambayan su waye abokaninsa ne kawai anil mar'i la tasal wa sal an qarini wa kullu qarini lil muqarin yaqtar saboda haka karka tambaye mutum su waye in kaga abokanansa yan shaye shaye don Allah akwai bukatan ka tambaya ka tambaya cewa waya yake ka tambaya cewa waya halinsa kuma abokanansa yan shaye shaye ba ka tambaya ba kuma za abokaninsa bayan Allah mutumin kirki ne nan ma ba sai ka tambaya ba kaje kai kai binciken sana'ansa da zamantakewansa na na aure da sauransu ana tana da wani wani bawan Allah yana neman aure cikin nan sai wani ya je wurin baban ya tambaya masa ya kamin kuka ne yana son na shiga cikin lamarin aurensa sai ce mini wallahi ya tura abokin wani ne ya je wajensa wani ne ya je wurin sokinsa ya ce masa yana son yarsa har sun shaƙu da yarinya surkin sai ce ba zai ba shi ba ina son na shiga magana na ce me yasa surkin ya ce ba zai ba shi ba ya ce saboda wanda ya je ɗin yana shaye-shaye sai surkin ya ce to tun ya turo min ɗin shaye-shaye abokinsa to shi ma mai shaye-shaye ne shi kuma ya ce a'a shi mutumin yana zuwa aski ne wurinsa kawai sai suka yi taɗi cewa ai ga shi ga shi ta wani ai na san shi ai kawai sai je zai zai isar masa da sakon sai dai asiye yake masa ba wai abokin sa to zai yadda ne shi sulki ya yadda sai dai masa kai kuskure shi dai ba dan shi ake bane na sani amma tun da ya yadda irin wannan suka je kuma sa'an sa ne a matsayin abokin sa ya je kaga magana ta kare shi da za ka ka yadda wani wanda yake ba mutumin kirki zai zama abokin ka kudin goro za a muku kudin goro za a muku ko za ka yadda da shaidanun mutane ka taɓa yadda da wannan to mutum ya karanta wa'annan surori in ya zo kwanciya sannan sai ya tofa sai ya shafa kaga sun ma masa habihi ma masa dami da gurgudun inda ka samu ikon shafawa a jikinka ko ba duka jikinka ba inda ka samu daman shafawa ya ka ce dau bihi ma rasa zai fara shafan kansa da me da hannayensa din inda ya tofi ma wajahu da fiskansa wa ma qabala min jasadi da duk abin da ya siffanto na jikinsa to sai aka tsaya iyalan amma in ka samu ta baya ta gefe duk da shafa tunda an ce mastada'a amma dai an gaya maka inda zaka fara ta gaba gaba ko kanka fiskanka gaban jikinka jikinka da sauransu ko in ka samu dama gefe gefen ka shafa kuma ba sharaɗi ba ne sai ka shafa babu riga ko akan rigan ka ne ba ce wai ka cire riganka ka shafa da anan kai taɓa jikinka ba ko a riganka ne ka shafa yi gurgudun inda ka samu ka shafa kaga ce yasna ka salasa marrat mutum zai haka sau uku in ka karanta ƙulhuwar lawa da falaki da nasi ka tofa ka shafa ka sake karanta ƙulhuwar lawa da falaki da nasi ka tofa ka shafa ka sake karanta ka tofa ka shafa wannan kariya ne daga shaidanun mutane da aljani duka shaidanun mutane da aljani don ka zo kulle kofan ka kuma ka karanta atul kursu ita kuma shi ma zo a hadisi shedan ba iya bude kofan da aka karanta atul kursu lokacin da ake rufe ta to ka zo rufe kofan ka ka karanta atul kursu ka zo kwanta ka karanta wa'annan surorin ka shafa a jiki nan ka zama a cikin kariyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace hadisi na gaba haddathana Muhammad bin Bashar قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحديث قصة هنا حديث البخاري أروتوشي إن تتن حديث حديث محمد بن بشار دقى عبد الرحمن بن مهدي دقى سفيان الثوري daga kalmat min kuhai daga kurai daga Abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama manzo ya yayi bacci hatta nafaka har yayi nishari wa kana idza nafaka idza nama nafaka ya kasance yayi bacci yana nishari fa atahu bilal bilal sai zo masa sai zo masa fa azanahu bis salat sanar da shi lokacin sallah yayi wato babu irin agogo tsakanin minti kaza da kaza za a bin nan eh, daga kiran sallah zuwa ya kama minti kaza in lokaci ya kawai bilal sai zo ya sanar da mazalar sa sun sai sai tashi wa salla wa faƙama sai tashi wa salla ya sallah, wa lam yatawabba bai alwala ba al hadisi qissa a cikin hadisin akwai qissa haka ce maza su ma nama yi bacci hatta na faka har ya bi mai ne mi shayi ya kamata a ce akwai bambancin gwarki da shari. ba zai bambanta wani don ka zan gwarki shi daga ƙarar ne aka samu gwarki ta gwar-gwar-gwar haka wannan ba amma min shari kuma numfashi ne yake fitowa da ƙarfi haka shi ba aiki bane amma gwarki yana hana wa makwacinsa bacci haka ba abin nan kenan saboda haka fitar da iska ne da ɗan abin ƙarfi haka ne min shari kenan to shi yawanci mutane suna yin nan ne ma za a gane kana fasa ka gane ba wani ya yi bacci wani ya yi bacci amma barci kuma na gefe ma yana na nesa ma yana iya ji shi ba da dadi shi kuma yawanci shi ma wani jiki ne yake kawa ko wani abu daban ana maganin sa dai wani lokacin a asibiti da sauransu wani wuri ne yake haduwa kawai iskan sai ta matse sai zama tana fita da karfi yawanci kuma ta baki ta fita to manzon sama yana shari, amma ba mai tsanani ba wanda zai zama kamar gwarki dani wannan aibi ne ko to ba za a danganta manzalar ta sama aibi ba amma nishari wannan kam ana da suna ana iya ganewa ne yana bacci da nishari da yake ina fatan muna fahimta sai ce sai bila ya zo ya sanar da shi sallah sai tashi ta duba ya yi bacci ya nishari amma fa sama wa sallah ne ta wabba ya tashi sallah bai sake alwala ko anya ko bacci yana warware alwala yana warwarewa yana warwarewa wannan baccin bai nauyi ba ne baccin da bai yi nauyi ba ba warware alwala duk hadisin da suka zo suna dewa da suke nuna bacci yana warware alwala ana nufin bacci mai nauyi me yake nuna mara nauyi ba warware alwala wannan hadisin da makamancinsa sahabban manzo su ma sukan jira sallar isha su yi ta bacci har kan mutum ya dinga karo da na dan uwansa gar haka amma kuma manzo Allah kuma ya zo sai a ce sahu to ta ce Allah ba su saki alwala ba ya nuna bacci bai nauyi ba sannan kuma yana nuna cewa don kayi mai shari ba nuna baccin ka ya nauyi don mai bacci a zaune ma yana mai yakan mai shari mutum mutum ne mutum mutum ne wani za ka ga a ne yake inda za a yi masa magana zai ji ko wani ya sake ya tafi zai ji ko wani ya shigo zai ji amma kuma yana mai shari kaga baccin bai nauyi ba kenan to ya ake gane bacci mai nauyi da mara nauyi suka ce idan bacci mai nauyi ne wani zai iya shiga ɗakin ya fita ba tare da yaji ba in kuma mara nauyi ne wani yana shigowa zai ji in ana tare da wani yana yi in ya sake ya tafi to can ya warga ya ta ah, wani ya tafi ne da kuma ka sake alwala bacci ya nauyi kenan haka sai wani ya tafi yana abin nan bakwai suna sai ka ta ah, ina ji lokacin da ya tafi to wannan baccin ka bai nauyi ba kenan nan ne ake gane in bai yi nauyi ba ba sai ka sake rawa shine annomul khafif bacci mai sauki in yayi nauyi kuma sai ka sake rawa shine annomul khafif bacci wanda yake wato ainihin mai nauyi yace wa fil hadisi qissa hadisin akwai qissa qissan shine Abdullah bin Abbas ya ja bacci a wajen khalansa Maimuna ya kindonsa Maimuna bint al-Harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya eh, binne manzon Allah yana wa manzon ya tashi da daddare ya yi alwala ya kama sallah shi ma ya tashi ya je alwala ya zo ya tsaya a hagun din manzon ta sama da su jam'in sallan dare sai manzon sama sai kama kunnen sa sai zagayo da shi ta bangaren dama in kai da liman ne to yana da kana damar liman ne cikin nan suka yi sallah a haka shi ne kai san hadisi na gaba haddasana ishaq bin mansur قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم مما لا كافي له ولا مؤمن حديث شمال غتشني ما مسلم يا رويتوش حديث إساق بن منصور دعف عفان دعف حماد دعف ثابت دعف أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza awa ila firashi in ya taro zuwa ga shimfudan sa wato in zo bacci yazo wurin shimfudan sa kala sai ce ga addu'an da yake yi nan ma kari ne ta addu'an bacci alhamdulillahi allazi amana. mun gode wa Allah ta'ala da ya ciyar da mu abinci wata kana ya shayar da mu ruwa wani abun sha wa kafana ya isar mana bukatun mu bukatun da muke da shi ya biya mana wa awana kuma ya taro mu ma'ana ya ba mu wurin kwanciya shi ma'anan awana ja'ala lana ma'awan wa sakana wato ya ba mu wurin kwanciya sai ce fa kam min ma la tafiya lahu dewa wani ba mai biya masa bukatarsa wala uyi ba mai bashi wurin kwanciya ni kuma Allah ya biya mani bukata na ya biya min bukata na ya ba ni wurin kwanciya kaje ka dan yi kasuwancin ka da rana ka dan samu abin da ka samu ko sana'ar ka sannan da dare kuma akwai da zaka je ka kwanta wannan nima ce ko ba nima ba kima ce babba yace da yawa akwai waɗanda ba su da wurin kwanciya mutumin da yake jiji ina yake jama'awa ruwan sama na dukansa ga iska ko kuma ya yana kwana a titi ya tafi kirani ne yadda za ka same su a lagos ko abuja suna kwana a kan hanya ba su da wurin kwanciya kaga kai kuma in ka tashi za ka je ka shiga ɗakin ka kulle sai ka gode wa Allah subhanahu wataala sai sai wannan addu'a kaga abu guda hudu ne aka hada a dukkanin su kuma dan hada yana son su alhamdulillah ladzi ata amana an gode Allah da ya ciyar da mu kaga in babu abinci ai babu zaman lafiya in wa kenan wata kana ya sha da mu in ba ruwan sha shi ma matsala ne babba ma da za ka yi karayu kana jin ishirwa babu ruwa wa kafana sannan ya isar mana bukatu zai iya daukan ma'anan ya kare mu daga dukkan wani sharri wa awana kuma ba mu inda za mu tare wato wurin kwanciya wato inda za mu zo mu yi bacci malamai suka ce abubuwa guda uku da ci da sha da bacci suka ce kullu hafi wajin wahid a kwari ɗaya suke ɗan adam na bukatan su ba za ka rayu babu mai ba babu abinci ba ba za ka rayu ba abun sha ba za ka rayu ba bacci ba yunwa tana kashe mutum kishirwa tana kashe mutum rashin bacci yana haukata mutum in ka kwanaki baka baka in bacci za ka haukace za ka zare shi bacci fata tsaki ake son sa idan yayi karanci kana iya haukacewa ko lissafi ya dagule maka kana faɗan magana baka san me ka faɗa ba komai ya rikice maka kwakwalwan ka zama ba ta aiki saboda babu bacci yau ba kai ba gobe jibi ba kai ba idan yayi yawa kuma zai kashe maka zuciya kullum cikin bacci kake nan ma zuciyanka za ta mutu baka da wani tunani mai kyau baka da wata himma ko wani jarunta ko wani kai ganka zama mai kasala kawai to nan ma zuciyanka za ta mutu ba za ka zama mai amfani ba to me ake so tsaka tsaki kai bacci daidai gurgudo kai aiki daidai zai gurgudo amma farkawan kai fi baccin ka yawa kaga shi yini din yini da kwana 24 hours ne to ka ce za ka baccin awa 12 kai sun gullanka awa 12 ya yawa bacci kai na awa takwas kawai in ka tsananta bakin awa takwas sai ka samu awa nawa kenan goma sha sha nawa ne sha shida bacci awa goma sha shida kuma za ka yi sallah za ka yi karatun ƙura'ani za ka nemi ilimi za ka je ka nemi abinci kasuwancinka za ka yi hira da iyalinka da abokanin gaba za ka kai wani ɗauki ka sai ƙwayoyi abokanin gaba abokanin zama sauri za ka yaƙi abokanin gabanka duk a cikin wannan <laughs> a cikin wayannan awoyi awa goma sha shida duk abu da kake son kai na rayuwarka da na addinin ka sai kai kai baccin awa takwas kuma kai ɗalibin ilimi ne kai baccin awa shida ko awa hudu ya ishe ka yin karatu kake shi awa takwas ya yi yawa a kake da mai neman karatu ko na boko ko na addini ga eh, abin nan ka kurmushe awa biyu ko awa uku a cikin wayannan awanni so da lokaci ne in ya wuce kuma baka da wannan dama amin amma dai baran tsayawa to kaga binnan eh, dole kuma ka samu wurin zama inda za ka zo ka kwanta ka yi bacci to sai suka ce idan mutum bai ƙoshi ba da zai bacci ba in bai ci ba kana jin yunwa bacci bai zo kana jin ishirwa bacci bai zai zo so da haka bacci yana biyo bayan ci da sha in ka ci ka sha sai ka bacci shi far'i ne nasa amma in baka ci ba baka sha ba to ina za ka samu ai cikin ka murda zai dinga yi ka ya bushe ba maganan kai bacci kana ga yanka kwanta yanzu kana bacci ka buɗe bakinka fanka na shiga sai ka ji makogoronka sai bushe kana tashi wannan iska ne take tare gare ka ji makogoronka a bushe kuma ba faruwa Ina faruwa irin mura ta toshe maka hancin nan baka numfashi ta hanci sai ta baki ga fanka sai ka ji makogoronka ya bushe dole ka tashi kawai ba lokacin tashin ka ba daga yau sai ya kasa bacci mura ta hana shi bacci saboda haka sai ka ci ka koshi tukunna حديث نكر حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اتجى على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه حديث نين غشيت إمام مسلم يروي توش hadisin Hussein bin Muhammad daga Suleiman bin Harb daga Hammad bin Salama daga Humayd daga Bakar bin Abdullah Al-Muzani daga Abdullah bin Rabah daga Abu Qatada sahabi manzalar sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza ya kasance in yi rumbumi dilailin da daddare ibtada sai ya kunta ala shikkihi al-ayman a bisa ainihin tsagin jikinsa na dama wai za a rasa in yi rurrumi ƙubailar subhi dab da asubahi na saba zira'ahu sai ya kafa zira'insa wa ba a ra'asa sai ɗora kansa ala kafihi a kan tafin hannunsa ne ne rurrumi shi ne bacci ƙarshen dare shi ne a tarif da haka da yake bilailin din ko bai faɗa ba annan zai sama kana iza an rasa bilailin ko bai ce bilailin ba an rasa kawai ya yi baccin dare ne kawai in yi bacci da daddare ibtaja ala shiqqi laman karshen dare kenan to sai sai abun sai kwanta kan ɓangaren sa na dama wato in yi bacci a kan lokaci da a kan lokaci yana son bacci mai nauyi to zai kwanta ta hannunsa na dama yi baccinsa sa wa idza arrasa in kuma yayi rurumin wato baccin can karshen dare ne sosai kuma da subhi kusa da sallan asubahi dan zai wannan baccin fa saba zira'ahu ina kafa zira'insa ne haka ko ba a rasa wuce dora kansa ala kafi akan tafinsa haka yake yi saboda ne har bacci ne tsawo a ah, to ka tashi kaga karfe uku da rabi in ka kwanta bangaren dama sai ka ji an yi sallah su bani balle tana karfe hudu ko hudu da rabi in ma bacci ya dame ka to sai ka sau ƙarƙata sai ka tsora kanka akan bakin gadon ka kai haka akan tafin hannunka ko kuma a kasan kai haka ka takura kanka yadda kawai bayan yan mintoci zaka zaka iya farkawa sai da kiran sallah in akwai sifika da take kallon gidanka za ta tashe ka ba za ka miƙe gaba ɗaya ba wato hikima ne na tashi da wuri don ka farka kan sallah ta kubuce maka farkon dare ka miƙe yadda ke fa gidan kai baccin awa biyar za ka farka inda wuri ka kwanta ko awa shida baccin zai ishe ka amma in ƙarshe ƙarshen dare ne ko bacci ya matsa maka to kar ka miƙe ka shiga mayafi ya je ka dan takura kanka yadda baccin bai zai tsawo ba to shine manzan kuma sai kafa gira'insa sa haka yi haka sai tsora kansa akan tafin hannunsa kenan sai kama dan bacci to zuwa ni dan lokaci da an yi magana zai farka baccin bai zai yi bai zai nisa ba wannan ne baccin wanda ba son baccin sai tsoro kenan ko kwanta kan kayan taburma ko ka dan yi baccin a zaune don kai sa'a sai ka tashi da wuri wannan hadisi ma muslim ya rawaito shi kuma ne karshen babin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.